yana da kyau malamai su dinga taka tsantsan in ba haka ba za su dinga yin tufka suna warwara su yi magana yau wacce ta ci karo da maganar da suka taɓa yi a baya wannan malami a yanzu yana zargin su malam kabiru wadda ake kira da hayaƙi da cewa sun ce a kama su malam baffa hotoro sai ya zarge su a kan cewa hakan ya saba mu ba wani mutumin alin sunna da ko da ya yi kuskure ko ya yi kuskure da mu ce gwamnati ta kama shi wala ko yi kuskure sai dai mu masa nasiha kuma in an kama shi ma in akwai hanyar da mu fitar da shi wala da mu fitar da shi wala da mu fitar da shi bai tsaya a nan ba ya ɗauki su Malam Kabiru har ya kai su matsayin fasikai. don ya tabbatar da hakan a jawabinsa yadda yake cewa maganar fajirci da fasikanci ne kuma har yanzu ina kai duk wanda ya da yan uwansa yace a ɗaure su ko a kama su wannan fajirci ne fasikanci ne kuma alfusku huwa alkhuruj an ta'a manzo Allah ce karka abu kai manzo Allah na ka bada dan uwanka musulmi ka bada su ka ce a musu komai to amma abin tambaya a nan shine shin wannan malami ya taba aikata shigen irin wannan amsa shine eh domin kuwa a lokacin da ɗalibinsa mai suna Afa Kalla ya yi maganganu a kan su Malam Kabiru Haruna Gombe da su Malam Balalau ya ce suna da hakkin su kai shi ƙara kamar yadda za ku ji. da na fi shi akwai kurakurai da dama wanda ya fito a cikin lafuzarsa wanda ya kamata kuma a kame. Amma kamar yadda na fara suna da damar su je kotu su nemi haƙƙinsu wannan gaskiya ne

na ce ba wani ya shigo ne kamar wani cewa ba na'am suna da haƙƙi su je kotu ko gane bane wannan haƙƙi su ne hmm. kuma ba da ce sun yi laifi ba sun yi haka hmm. ko gane bane hmm. yawwa da haƙƙi To ina ka ajiye wannan ka'idar taka wadda yanzu kake ɗabbaƙawa a kan su Malam Kabiru? Ka manta da ita ne lokacin da ka ce za su iya kai ɗalibinka ƙara, duk da gashi ɗalibinka ne? Kada ya zamo ka ce za su iya kai shi ne don ka wanke kanka a wurinsu. Sai ya zamo yanzu ka kasance daga cikin latan ha'an hulkin wata atiya bi mithlihi. sai ka hana wani abu kuma ka zo da irin wannan abu a ƙarshe ina cewa yana da kyau malamai su yi taka tsantsan Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu daman bi ya nuna mana ƙarya ya ba mu daman guje mata wassalamu alaikum wa rahmatullah